addu'a idza nazala manzilan fi safarin aw ghairihi addu'a da ake yayin da mutum ya sauka a wani wuri ko gida ko tafiya ne ko ba tafiya ba duk wanda ya sauka a wani wuri sabon gida ko sabon gida ko wani masauki aka sauke ka ko ka tafiya ko ba tafiya ba ko a zaman gari ne to me ake so a yi wannan addu'a tana da cin addu'o'in da a iya karanta su yayin da mutum ya gina gida zai shiga gidan ko ya kama gida haya zai fara zama a gidan kenan duk wanda ya sauka a wani wuri farkon saukansa kenan ga abin da zai yi. ko tafiya kai ko kana zauna a gida a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq ina neman Allah ya tsare ni da kalmomin sa cikakku kalimatullahi tammati kalmomin ubangiji cikakku mun yi bayani akan cikar kalmomin Allah dan babu tawaya akan su min sharri ma khalaqa daga sharrin duk abin da ubangiji ya halitta manzo Allah yana faɗa man nazala manzilan du wanda ya sauka a wani gida ko ya shiga wani gida zai zauna a wani gida sai wannan addu'ar a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa yace lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi zalika babu abin da zai cutar da shi har ya bar wannan gidan yawa yawa ana tambaya malam zan sare a gida wace addu'a ya kamata ni ga a'udhu bi kalimatillahi tamma manzo Allah ya ce duk wanda ya sauka a gida ya zauna ya karanta wannan addu'ar In sha Allah wani abin cuta ba zai cutar da shi ba ya bar wannan wani. daga sharrin abin da ya halitta dan ni ya sha faruwa a kaina sai mutum ya bugo ya tambaye ka malam me ya kamata a yi ne sauka qur'ani za a yi ne ko ya ne ne in mutum zai abin nan sai ga a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma kana ce shikenan kawai malam eh amma ka duba ma'anar kalmar fa cewa ka ya ubangiji gani a wannan gida na sauka ina neman ka tsare ni da kariya da kalmomin ka cikakku daga dukkan sharrin abin da ka halitta yanzu wannan mutum wai sai ce wai shikenan wannan a to me kake nema bayan wannan din duk abin da zaka yi ai bai wuce wannan ba su mutane an saba sai dai a ce a kira gardawa a zo a ta saukar qur'ani su ta karanta su basu karanta a daidai ba ballantana ma Allah ya bada lada tunda ba daidai ake karanta ba galibin ɗiba ne kawai za a yi far eh, iya kuɗin da ka har iya saukar da za a ka ba da kuɗi masu kauri a tafi wata ila ɗari da goma idan baka ba da kuɗi mai abin nan ba to za a yi da wuri tun da ba kuɗi yaushe za a bata lokaci za a iya tafiya a ɗari biyu ma a kira'ar ɗari biyu ɗari biyu da ashirin kula maleji kenan abin da yake faruwa kenan duk wuri ai an manzil duk inda mazauni ne ko shago ne sabo ko gida ne ko wuri dai ko ma me na yi eh, to sai kuma la addu'a ce ai ai amfanin ilimi kenan da baka sani ba yanzu ka sani sai kai wanda ba magidanci ba zai iya dama ba magana mai gida ko mara gida ai kowa da kowa ta musulmi ne ai kaji wani abin da aka ce banda marasa aure kai da yake kana so ka tuna muku asiri na mala kaji mala wani ne yayi tafiya kaji man nazala manzilan ko yasa ce fi safarin aw ghairi duk wanda ya sauka a wani masauki a tafiya ne ko ba tafiya ba wai kaga wani dan uwa ne sun hawo mota sun yi doguwar tafiya sai mota ta lalace musu ko da daddare to sai aka sassauka kowa ya nemi inda zai dan kwanta tunda a daji ne shi sai ya kwanta kusa da wani rami Tunda da dare ne ya dan jefa kansa kurin ya dan makale amma da zai kwanta ya yi wannan addu'ar tunda ya san wannan wuri ne kuma annabi ya ce duk wanda ya sauka wani wuri ya yi me ya addu'a ko to sai wannan addu'ar bayan an tashi za a tafi sun farka kenan kamar asubayi da ya toce hannunsa sai dan haska haka in mutum ya tashi zai haska sai ya ga katuwar ka sa maciji a kwanci a wurin tare suka kwanta Wata taba shi ba bai taba ta ba ya hada kayan sai yayi gaba labarin ma bai bayar ba sai da aka dawo daga tafiya to yanzu wannan waye kare shi malam zai iya yi wa inda ba don kariyar ubangiji ba yana kwancen nan ta zo ta sare shi sai dai a ɗauki gawarsa kaga shi yasa malam wato mun gode wa Allah alhamdulillah in dai wato wannan shine mu'jizar magana annabi yanzu abu zaka faɗa abu kana faɗan abu za ga kuma kowa daidai gwargwado akwai asa yanzu wannan yana bada labari cewa da suna yara suna makarantar sakandare suna fita irin daji din nan samari matasa akan shiga daji yawon daji ko farauta ko wani abu tun zo za su fita shi a inda ya fahimta farkon yadda ya ji addu'ar cewa aka in za a fita a gida a yi ta sau uku da kyakkyawan kudiri so sai ya fita sai ya manta bai yi ta ba sai ya dawo sai ya daɗa komawa a ɗakin shi dan dai yi addu'a <laughs> tun da ya riga ya fito bai wani bai gane cewa ko a hanya ma zai iya yi ba so bari ya koma gida ya koma gida ya koma ɗakinsa abokinsa ya biyo shi yana fitowa sai abokin nasa ya ga yana wannan addu'a sai ce mutumi na ka daidai ka yi addu'o'inka kawai amma fa shi kuma kaga bai ba aka tafi a haka din da raha he yayi addu'a suna tafiya sun shiga dajin suka je wani wuri Allah da ikonsa shi fa wannan wanda ya addu'ar yana daga kafan sai taka wuri sai ya taka maciji gatan maciji ya taka macijin nan Allah ya kubutar da shi nan macijin nan bai ci bai masa komai ba shi kuma abokin nasa shi ma zo bai sani ba itaka macijin shi wanda bai addu'ar ba da itaka macijin sai da ya mai tsara biyu a take kap kap gashi nan ka ganshi gashi nan wanda abin ya fara gaba shi gashi ka ji albarkacin a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa ina neman Allah ya tsare ni da kalmomin shi cikakku daga dukkan abin da ubangiji din ya halitta ku rike addu'a wanda ya kama addu'a ya huta ko sihiri ne ƙwarai kuwa ko sihiri Allah kiyaye mu shi yasa kaga abin yana da faɗi shi wannan ma'aikacin gwamnati ne dan wanda ba su ji ba su ji lil ibra dan mutu ya dau wannan izina zai iya samu na zai iya samun ka shugaba ne a ma'aikata idan aka kawo abu irin kwangiloli haka ko na rashin gaskiya ko wani abu baya yadda da shi zai kansile ba zai karbawa to ya zama musu karfan kafa to akan kira mitin ko wani abu sauransu inda za a tattauna akan abubuwa na aiki to sai su kira mitin din a wani gida inda za a je a tattauna idan suka je ashe kafin ya je za su sa abubuwa na tsafi na sihiri wanda zai zauna a wurin a nan gudun za a yi mitin ya ce idan ya shiga wannan addu'ar ta a'udhu bi kalimatin lahi ta mata din mishar ma yana shiga abin da yake kenan kaga amfanin ɗan boko ya san addini ko a ofis ɗinka fa da kake wallahi za a iya haɗa baki da masinjan ka ya je rataya ma wani abu a ƙarƙashin kujerar ka ya zama bala'i a motar ka za a iya haɗa baki da yaran ka da yake goge ma mota kai yake kaɗe ma mota ya sa maka wani bala'i kai wallahi malam da matar ka za a iya ma illa a wannan zamanin al'amura suka lalace da Ba ka da wani garanti akan wani so me mafitarka addu'a Ya ce kurin haka inda ya je wannan addu'ar ita kadai yake wannan inda kake gani ita kadai din ita kadai yake ce haka akai shekara uku mutanen nan suna neman kifar da shi amma alkawarin Allah in dai an zo sai yi wannan addu'ar to shine daga baya suke cewa wai wannan mutumin me yake yi yaya aka haka baka lalace ba yaya aka haka ba halakar da kai ba yaya aka haka ba aikata gare ka ba saboda bala'in ulumboto da sihirin da ake kuma ku sani cewa ana sihiri kuma sihiri yana tasiri in gaya maka gaskiya wallahi sihiri yana tasiri tunda an yi wa manzon Allah ya mai tasiri akwai wani a cikin mu da sai da ki kirji ya ce ba isa masa ba to kuma duk wanda yake da wata ni'ima ko yaya take wallahi wani zai iya ma illa ko a gurin aiki haka kawai ko abokin aikin ka zai iya ma sihiri ka tsare masa hanya kurum kuma wannan sihirin ba ba ɗari biyar ka ba malami boka ya kimtsa maka ya baka ɗari biyar 500 kai wani ma tun talaka ne biyu ma wallahi ana yi da yawa da yawa da yawa dalibai ma suna yi a tsakanin sa a dalibai a jami'a ma suna akwai yare da aka kawo ita wacce daliban mu ne a nan gurin ni kwakwalwa ce yare a nan abu take karatu a zaria tana ja yarinyar likitanci take karanta komai aa take malam wala suka je suka danna mata sihiri idan ta zo ajin sai ta yi ta hawaye ciwon kai ciwon kai ba ta iya zama in ta koma gida sai ta samu lafiya in ta daga littafi in ta tambaya me aka aka ce kaza ta bi textbooks za ta karanta ba zai yiwu ba ni da ita aka kama ita take gaya mu yarinyar nan ina jin daga shi yarinyar nan sai canja department ta yi canja course ta yi ba zai yiwu ba karatun amma fa duk courses a a a take duk tsayar malami duk lecturer duk ruwar makinsa dole sai ya ba irin yan bai wannan amma da ƙarshe ina jin yarin yana canjawa ce so ana yi ka ɗauka cewa wai wai ya shafi wani wani kurin ɗaya ka riƙe ta ka yi aƙida kurin ka kana yi ana hadisin imamu muslim ne